jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da wannan lokaci barkanmu zuwa alwahada african tv channel youtube da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishadantarwa duk wanda yake fama da yaro mara jin magana yaron yana shaye-shaye ne ko yana sace-sace ne ko baya mai da hankali da karatu ko yana kin zuwa makaranta ko yana saba ma iyayensa ko yana jawo rigima da fadace-fadace a cikin al'umma to ga wani sirri zan baku ta yadda za ku yi amfani da ruwan zanzam wajen neman shari'a a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda yaron zai koma mai jin magana ya daina sace-sace ya daina shaye-shaye da sauran ayyuka marasu kyau da yaro yake fama da shi a mun duba ne muka ga dacewan yin haka saboda matsalan shaye-shaye da rashin jin maganin yara da rashin biyayya ga iyaye yana cikin abubuwan da yake affecting din wannan al'umma ana samun karuwan yara matasa marasu ji da masu shaye-shaye a cikin al'umma wanda wannan koma baya ne rashin ci gaba ne a cikin al'umma a lokacin da aka ce matasan al'umma su ne kuma suke irin waɗannan ayyuka wanda wani lokaci ke kai su su rasa hankalinsu wani lokaci kan kai su da eh, su taɓarɓarar da rayuwarsu a kafin ku faɗi wannan sirrin ina roƙon arzikinku da ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ga yadda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa wannan zai ba ku dama muna ɗora sabon bidiyo da muka yi bayani akan wani maganin gargajiya ko maganin wata cuta ko wani addu'a mai muhimmanci wanda zai amfane mu a sanar da ku da gaggawa muddin kuka danna mana subscribe kuka danna alamar kararwa sannan ku danna mana like saboda wannan zai sa wato google ta yada wannan bidiyon sauran jama'a su amfana da wannan abubuwan da muke kawo a cikin wannan channel mun gode a yadda za a amfani da ruwan a akan yaro mara jin magana da farko mutum zai nemo ruwan zanzam dinsa dama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a zamzam ma shuriba lau ita ma zanzam ruwan zanzam duk abin da aka yi niyya aka sha don wannan abun to tabbas za a samu dacewa akan niyyan da aka yi aka sha zanzan don maganin wannan zuwa shin rashin lafiya ne ko wani abu da to wannan sirri na magance matsalan yaro mara ji za a nemi ruwan zanzam sai a karanta suratul fatiha wato suratul fatiha ta kitab wato daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal الذين an'amta alaihim غير maghdubi alaihim ولا wato suratul fatiha kenan complete daga bismillah sai a karanta ta kafa tara a cikin ruwan zanzan bayan an karanta kafa tara a cikin ruwan zanzan sai a ba wannan yaro mara jin magana ya sha ko yaron nan mai sace-sace ko yaron nan mai shan kwayoyi ko yaron nan da bai son zuwa makaranta sai a ba shi ya sha za a yi wannan za a maimaita wannan na tsawon kwana bakwai da allah subhanahu ta'ala yaron nan zai zamo mai jin magana zai zamo mai biyayya ga iyaye zai zamo mai kamun kai ko yaro yana zinace zinace ko yarinya tana zinace zinace yanzu za a iya yin wannan aikin na sanar da ku wannan ko in na ba ku shi fi sabilillah kar ku manta idan kuna son ku rika samun wayannan sirrika da za mu rika kawo muku na magungunan da za mu rika kawo muku na magungunan gargajiya na amfanin habbatar sauda amfanin galik, amfanin hulba amfanin ruwan zanzam da dai sauransu irin amfanin fijil amfanin na'ana duk abin da suka shafi islamic medicine to in kuna son ku samu za ku sami wa'annan bayanan na cututtuka irin su cutan asma cutan almoniya cutan aljanu da sauransu za ku samu a cikin wannan eh, wannan channel din amma hanyar da za ku bi ku samu shine ku danna mana subscribe subscribe kyauta ne kurin jan rubutun nan za ku danna sai ku danna alamar kararrawa da zarar mun dora bidiyo za a sanar da ku ko kuma za ku ji bayanai akan abin da ya shafi lafiya mun gode Allah ta'ala saka da alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya